This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa furucin da shugaba Jonathan ya yi akan za a musguna wa makarabansa na ƙara jan hankalin masana siyasa. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan ƙalubalen da gwamnati ke fuskanta musamman a Afirka bisa ga nazarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi. Bayan haka za ku ji shirin labaran wasanni daga Aliyu Mustapha Sokoto. Amma duk sai bayan labaran duniya. To tare da salama ga cikakkun labaran. A Sarki Salman na kasar Saudiya ba zai sami halartar taron kolin Amurka da kasashen Larabawa wanda za a yi a makon nan a ƙarƙashin jagorancin Barack Obama ba. ministan harkokin wajen saudi adil aljubair ya faɗi haka a yau lahadi sun kuma ce sun soke taron da aka tsara za a yi a fadar white house a nan amurka tun a farko Jubair ya ce Sarki Salman zai turo yariman Saudiya Muhammad bin Nayef a matsayin wakilinsa. Ya bayyana cewa taron ya zo ne a daidai lokacin tsagaita wutar kwanaki biyar da kuma yunkurin ayyukan jin kai a makwabciyarta wato Yemen. saudi ita ce ke jagorantar sojojin haɗakan larabawa don faɗa da masu ƙin jinin gwamnati wanda kuma gwamnatin obama ta ce canjin ba shi da wata alaƙa da wani muhimmin al'amari kamar yadda suka ce kimanin musulman rohingya guda dubu biyu ne da na myanmar da bangladesh aka ceto daga kan tekun kudu maso gabashin asiya a kwanaki biyu da suka gabata sannan masu fafutuka da hukumomi sun ce ana sa ran ceto dubbai da ka iya makalewa a cikin jiragen ruwan da suke yi wa dafifi jami'an 'yan sandan malaysia sun ce masu fasakwabrin mutane sun bar kimanin bakin haure guda dubu daya akan ruwan da ke tsaunin lankawi a jiya lahadi da daddare jami'an sun ce mafiya yawan waɗanda aka ceto ɗin a galabaice suke da gajiya da yunwa su kuma mahukunta a ƙasar indonesiya sun ce sun ceto wani jirgin ruwa a arewa maso yammacin tekun ace a safiyar yau litinin kimanin kwana ɗaya da isar wani jirgin zuwa wajen shi ma makare da bakin haure guda 500 mahukuntan sun ce yawan bakin hauren na karuwa ne sakamakon rikicin kwanan nan na ƙasar thailand game da safarar bil'adama A makon da ya gabata Firayim Ministan Thailand ɗin ya ba da umarnin kakkaɓe duk sansanonin masu safarar mutane. Biyo bayan tilin wakin da aka samu yashi a wasu yasassan kabarbara a kudancin ƙasar. Haka kuma an kama mutane da dama da ake zargi suna da alaka da lamarin, ciki har da jami'an gwamnati da 'yan sanda. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane kimanin dubu ɗari uku ne a sudan ta kudu suka, samu suka rasa agajin ceto na gaggawa wanda tursasawar hakan ta biyo bayan yakin da ake yi a garin wanda kuma masu tallafin gaggawan sun fice daga garin liyar ficewar da ta biyo bayan barkewar rikicin kungiyoyi da 'yan tawaye da sojojin gwamnati a haɗakar gwamnatin sudan ta kudu majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane kimanin dubu ɗari ne suka tsere daga muhallansu cikin kungiyoyin da suka bar yankin har da kungiyar agaji ta red cross da kuma kungiyar nan da ake cewa doctors without borders waɗanda suka ba da sanarwar barin yankin a ranar asabar ɗin da ta gabata sun tsayar da aikinsu a asibitinsu da ke Lear inda kuma aka taɓa ɓaɓɓallewa tare da sace kayayyakin ayyukan asibitin aka kuma ƙone shi kurmus a shekarar 2014. Daga ƙarshe a yau Litinin Sakatare Janar ɗan ƙungiyar NATO Jens Stoltenberg ya zargi ƙasar Rasha da laifin keta ƙa'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a rikicinta da Ukraine, inda take ci gaba da baiwa 'yan wato 'yan awaren Ukraine da take marawa baya taimakon soji. Ya ce akwai tilan sojin Rasha akan dukkan iyakokin Rasha da Ukraine. Mr. Jens ya faɗi haka ne a Brussels, amma kuma a cikin gabashin Ukraine akwai safarar makamai kamar tankokin yaƙi da bama-bamai da yin yin atisayen soji. Ya yi wannan nazari ne a yayin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da sanarwar cewa sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai ziyara a Sochi da ke Rasha inda zai gana da shugaban Rasha Vladimir Putin game da rikicin na Ukraine da na gabas ta tsakiya. Rasha dai ta musanta zargin kasashen yammacin duniya cewa tana ci gaba da goyon bayan fafata wadda ake yi a Ukraine. Wannan ziyarar ta Keri ita ce dai ta farko tun bayan barkewar rikici a gabashin Ukraine fiye da shekara guda kenan tsakanin 'yan aware waɗanda ke samun goyon bayan Rasha da sojojin Ukraine tun bayan da Rasha ta kamface yankin Crimea. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai akan batun kalaman da shugaba mai barin gado Goodluck Ebele Jonathan ya yi akan gwamnati mai jiran gado za ta musgunawa makarrabansa na kara jan hankalin masana harkokin siyasa. Ga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya da karin bayani. furucin shugaba jonathan da yake nuna hangoyiwar musgunawa gare shi da mukarrabansa daga gwamnatin buhari na ɗaukar hankalin masana siyasa shugaba jonathan dai ya nuna yana shirye da fuskantar duk wani kalubale daga gwamnatin mai shigowa kan wasu matakai masu tsauri da ya ce gwamnatinsa ta ɗauka kama tun karisa wa'adin mulkin mariga shugaba yar aduwa har zuwa tsayawarsa zaɓe na wa'adin shekaru hudu dr sadiq abba masanin harkokin siyasa ne da ke jami'ar abuja maganganun da jonathan ya yi jiya a church din nan masu ilimi suka ce ba don kansa yake wannan zancen ba ko za a musguna mishi akwai inda ba za a keta ba cikin basira yana kamar yana roƙo ne akan cewa kar a musgunawa ministocinsa gaskiyan abun shine da jonathan da buhari dukansu ba su da zaɓi abun da hankali ya nuna shine in jonathan a matsayinsa na shugaban ƙasar najeriya ya taka dokar ƙasa hakkin buhari ne ya binciki wannan ya hukunta jonathan in mukarraban jonathan su ma sun taka dokokin ƙasa hakkin gwamnatin buhari ne ba buhari kawai ba ko da kai ne malam nasiru ka zama shugaban kasa hakkin talaka ne da hakkin kasa ke rataya a kanka ka yi bincike ka bar doka ta dau halinta kuma ba daidai ba ne don kawai ba a son mutum a ce sai a yi mishi bita da kulli don a tozarta mishi a zalunce shi. Eh, wato ma na dokta kana nufin kar a yi abun bisa kiyayya kawai sai dai ya zama zahiri ga gaskiyar magana yawwa ba zancen kiyayya ba ne zancen aiki ne in akwai hujjoji a ƙasa wannan lallai ya zalunci ƙasa ya saci kuɗin ƙasa ya yi almubazzaranci to dole ne a yi aiki a kan shi ko da waye ne kuma ƙasar nan. a ra'ayin mataimakin jami'in labarun jam'iyyar pdp mai barin gado barista abdullahi jalo ya ce yana da kyau duk wanda yake da wata almundahana ya gaggauta ɗaukar matakin kau da bara. mutanen da suka yi aiki da shi waɗanda ba su da gaskiya to tun yanzu su yi wa kansu faɗa su shirya tsaf abun da suka tabbatar ya shige hankali waɗanda suka ɗauka ko aka yi wani abu da su tare da wasu to su yi maza su gabatar da wannan bayani kafin lokaci ya zo ya kure. abun da bai faru shine in aka ce an soma bincike to sai a wayi gari har a gama shekara ta kudin a binciken ake. janar buhari da apc dai na nuna ayyukan cin hanci da rashawa za su fi mai da hankali wajen yaƙi da su ba wai bita da kulle ba yan apc irin su dr kailani muhammad na fatar buhari ya samu hikimar mulkin najeriya mai mutane da bangarori daban-daban. janar muhammadu buhari allah ya riga ya bashi ya zo ya kira kowa da kowa wanda za su riƙe gaskiya da amana a tafiyar da gwamnati don a fitar da najeriya lafiya da talauci da rashin aikin yi da abubuwa da suka taɓarɓare. Kwamishin shirin amsar mulki na janar Buhari na matsa lambar gano dukkan bayanai da ya sanya shugaba Jonathan nuna kara ɗauki shiru shirunsa a matsayin gazawa ko tsoro. Nasiru da Maili Kamirar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Nasiru Adamu. Gwamnati a Afirka na fuskantar wahalhalu daban-daban. Baban gidan Jibrin ya yi hira da wasu mata da suka rasa majajensu da kuma irin kalubalen da suke fuskanta. Ga dai baban gidan Jibrin da rahoton. a cewar majalisar ta ɗinkin duniya matan da suka rasa mazajensu miliyan 115 ne ke zaune cikin talauci kana wasu miliyan 81 ke fuskantar musgunawa daga sauran al'umma don da mai gida na ya rasu har yanzu shekara mu hudu kenan ina zama da yayana a cikin gidan shi ba wanda yake zuwa ya dame ni ko kuma ya fitine ni madan juliana galadima kenan da ta rasa mijinta ke bayyana halin da take ciki ita da 'ya'yanta tun bayan rasuwar mijin nata shekaru hudu kenan ko da yake wannan mata ta ce ba ta fuskantar tsangwama daga 'yan uwan mijinta amma kuma lamarin ba haka yake ba ga sauran mata da suka rasa mazajensu su musamman daga yankin kudancin najeriya kamar da shugabar kungiyar matan da suka rasa majajensu ta najeriya mrs grace hajaratu zigi ta shaida mani musamman irin matan da mazajensu suka rasu ta kudu bangaren inyamurai to ta bangaren su akwai wahala domin al'adansu daban da arewa ayyukansu kuma da suke yi yadda suke yi ma mata yadda mazajensu suka rasu daban da namu nan arewa mu arewa da christians da musulmin da sauki amma su komi ake kwashewa gaba ɗaya a batta tsoranta da 'ya'yan in ta tsira oho in ta ci oho ta mutu oho sai dai kuma duk da rashin samun tallafi daga gwamnati wasu matan da na zanta da su sun yi kira ga gwamnati ta tallafa masu domin kulawa da marayun da ke gabansu kamar da wannan malama ke cewa sunana baturiya alhaji malam adamu a goma sha to abin da muke so yanzu muna neman gwamnati ta taimake mu kamar irin zakkan nan da ake fitarwa muna neman gwamnati ta sa mana hannu a ciki idan an fitar muna bukata saboda muna da yara da yawa kuma yaran suna makaranta yaran kuma suna bukatan su shiga babban makaranta idan yaran sun gama makaranta yanzu ba wani aiki sai su zauna kaga kuma yaran baka san yaran ka rinka ganin shi haka yana yawon shashanci bikin na bana dai ya zo ne a daidai lokacin da Najeriya ke fuskantar matsalar kashe-kashe musamman na maza da matasa sakamakon rikicin addini da na kabilanci ko kuma na 'yan fashi da makami da ke ci gaba da haddasa hasarar ɗaruruwan rayukan mazaje da ke mutuwa suna barin matansu da kuma yara baban yajibin murya amurka daga lagos a nigeria Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni to a cikin shirin yau za a ji ra'ayoyin jama'a daban-daban game da yunkurin aliko dangote na sayan kungiyar kwallon kafar ingila nan ta arsenal sannan 'yan kwallon kasashen afirka da dama suna cikin rikita iri-iri za mu kuma je turai mu je da suka kaya a ƙarshen mako. to jama'a barkanku da wannan lokaci da mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni bari mu fara da batun aliko dangote wanda wani tsohon dan kwallon kafa na super eagles wato ke adelabu wanda ya buga najeriya kwallo tun ana kiran kungiyar green eagles ya ce shi bai ga abin sukar lamiri ba game da yunkurin alhaji aliko dangote na cewa yana son ya sai kungiyar kwallon kafa ta arsenal ya ce kamata yan najeriya su jinjina mishi maimakon su dinga sukar lamirinsa kan wannan yunkuri da yake yi shi dai aliko dangote ba wannan ne karo na farko da ya taɓa yunkurin sayan wannan kungiya din ba wacce kuma wasu ke kiranta da ganas to amma lokacin da ya gwada a shekarar 2010 su masu wannan kungiya din sun juya mashi baya to shi ne yanzu shi wato shi aliko wanda tsohon mai goyon bayan arsenal ne da dadewa wanda kuma kamar da aka sani shi shine attajiri mafi kuɗi a duk kasashen afirka wanda ya mallaki aka ce misalin dala amurka biliyan 15.7 ya sake yunkurowa domin ya sai wannan ƙungiyar kwallon kafa ɗin wanda ya gwada sai shekaru biyu da suka wuce ya ci kuma shi bai yanke ƙaunar cewa watan wata rana ba in allah da zai same ta to yadda wasu da suke bayyana ra'ayi akan wannan suke son gote ya sa kuɗi a cikin wato bunƙasa harkokin kwallo a cikin najeriya ƙasar shi wasu na ganin cewa a halin da ake ciki yanzu ko da ya sa kuɗi a cikin najeriya ɗin kwallon ba za ta rayu ba to murtala farukun sanyi na ma ya jiwo ra'ayoyin wasu game da wannan al'amari tun a shekara ta 2010 ne shahararren attajirin nan aliko dangote ya yi yunkurin sayan kulob din na arsenal na ingila inda daga bisani kuma ya yi fatali da shirin to sai dai dangote wanda yana daga cikin masoyan kulob din na arsenal ya sake zafafa kudurin nasa na mallakar kulob din a zantawarsa da wata kafar yada labarai a wannan makon domin haɓaka kasuwancinsa da kuma a cewarsa kulob din na buƙatar sabuwar alƙibla to amma kuma yunkurin na dangote ya sami kakkausan suka daga mafi yawan 'yan najeriya kama daga matasa har ma da su musamman masoyan arsenal din da kuma masu sharhi akan al'amura Bello Abubakar malami ne a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto kuma ɗaya daga cikin 'yan gani kashenin Arsenal. To ni gaskiya na game da shi Dangote a ce sai Arsenal ni ba na abin farin ciki ne A insu yake taimaka masa ne ai ya dawo gida mana. In ma biya za ko yana ya sai club te ya sai Kano Pilas mana. Ai Kano Pilas Kano sai game ka kasmasar inta In ya ɗauki ma Kano sai game ita yanzu ya fara kasmasar inta Ai zai kawo ci gaba a cikin Najeriya. Kawo liƙin Najeriya ta ƙara ƙarfi dan za a samu kuɗi a cikinta saboda ba abu ne wanda ke kawo muna afirka ya kawo mana cigaba bale a ce ma o'o ba najeriya shi in najeriya ne in ka duba 80% ko 90% ma na clubs ɗin da a cikin premier league in nigeria a yi duk gwamnati ke ɗauke da su da misa masu kuɗin nigeria ba su da su ɗauki clubs ɗin kamar a tura ke dama abin da league nigeria ke so ba kuma yi bane sponsorship ne to in irin su dangote za shigo a cikin su taimaka ma najeriya a yabi to akwai wata magana da shi dangote din ya yi ganin cewa shi yana goyon bayan ita kungiyar ta arsenal ya bayyana irin kuma baya da arsenal din take fuskanta baka ganin watakila kamar ya shigo ne watakila ko don ya taimaka a samar da maslaha ko kuma ci gaba ga club din na Arsenal? To ni ina cikin masu gaban Arsenal amma ni ci bayan da aka ce Arsenal ta yi ni ban gan shi ba. dalilin ko shine duk lokacin da aka ce Arsenal barci kofi barci ne ba shin tana cikin farko na league din farkon za ga ko a champions league bai taɓa ta ba for the last 10 years ni da na sani ban taɓa ganin arsenal ta fita a ciki ba wani bai cin kofi ba ya sai kana da zara ta yan wasa ɗaya ka eh, cin kofi ba akwai wasu abubuwa da ke faruwa malam faruk babarin ba wani misali duk kwanakin ma da a ganin ba ba cin kofi ba ba su yanzu zazzara yan wasa haka kana tuna cewa sun gina sabon stadium kuma lon ne suka ɗauka kuma har yanzu sun biya ba tare da sun jira relegation ba kuma ba tare da sun kare su ta zama irin a champions league ko a top a ingila ko wani wa. ai asan wani gano cewa is a good manager eh na yadda a duk kudin gara sun zo ya taimaka ma asan ne sun asan ya kamata ta kama ko Nigeria ni ra'ayi ne na ka faɗa ni har yanzu ina ganin ni ban ga wata hikima na dangote ya je sai asan ba yanzu kai ga kaɗan najeriya ne eh. sannan kuma kai masoyin arsenal ne eh. baka ganin ci gaba ne gare ka idan aka ce dan kasar ka yaji ya sayi wannan club din ci gaba to ina zuwa ku kasar da tafi mu Najeriya ai in ci gaba ne kasar ta fara ci gaba kannan duwa ne ci gaba amma ƙasar kana nema yanzu in so ne ni na san zai sai Kano Pilas na ya gani hikima ta ko sai Ayimba ko sai Rangers a duk team ɗin sai ya zo shi tallafa ƙwallon Najeriya ita ma ta ɗaukaka a samu kuɗi a cikin tana yawa so da su to yanzu ka duba South Africa ya shi ta fara ƙwallo amma ka duba 'yan Najeriya ke zuwa suna ba kwallo 'yan kasa sun taimaka to mu ma ya zo ya taimaka shi investing a cikin dubban matasa a najeriya dai suna da ra'ayi daidai da irin wannan domin ko a mafi akasarin ɗimbin matasan da suka yi sharhi akan lamarin a shafinmu na facebook ba sa goyon bayan wannan yunkurin na aliko dangote duk da yake da akwai kalilan da suka yi na'am da haka bari ku ji kaɗan daga cikinsu muhammad hassan murtala furka tambaya ya yi ga dangote shin me ya amfanin yin haka shin me yasa turawa ba sa sayan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka usman shitu mahutako cewa ya haba dangote maimakon ka giggina kamfanoni da ƙarin masana'antu a ƙasashenmu na afirka domin samar da aiki ga matasanmu da ke zaune ba aikin yi shine za ka narkar da kuɗin ka wajen sayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa kuma ba ma a nahiyar afirka ba a turai nazir abubakar tambuwal ko bayyana nasa ra'ayin yayi da cewa ai duk cikin kasuwanci ne allah ya ba da sa'a sai abdulkarim isa rijiyar lemo wanda ya ce kowa da kiwon da ya karɓe shi wai makwabcin mai akuya ya sai kura to amma a gani na bai dace ba kamata ya yi ya zo ya saka kudaden a gida najeriya don al'ummar ƙasa su amfana abubakar sadiq kuma ko cewa ya ni kan bana goyon bayan aliko dangote ya sayi arsenal ganin yadda sha'anin ƙwallon ƙafa ya shiga mawuyacin hali a afirka sakamakon rashin saka hannun jari gara ma ya dawo gida ya saka hannun jari don ci gaban nahiyar mu ta afirka sai ahmad ga gashuwa wanda ya ce a'a kare da kudinsa sai ya sha lahaula kuma kuturu da kudinsa alkaki sai na kasan kwano don haka muna murna da haka Allah ya ba da sa'a shi ko jibril inuwa kwankwaso cewa ya kai co ina ma a ce kamfanonin da suka gaza a kano ne aliko dangote zai saya ya farfado da su a gani na yin haka zai amfani dimbin matasa wajen samun aikin yi to malamai kun ji ra'ayoyin 'yan najeriya akan wannan yunkuri na dangote na sayan kulob din arsenal to amma ni kam da har zan taya jamila fage murna akan abin nan da hausawa ke cewa tuwo na na domin ko gashi ita 'yar arsenal ce kuma kulob din zai zama mallakin ɗan su kai ni har ma na ganta a kujerar babbar jami'ar watsa labarai ta arsenal ɗin to ashe da sake to gaishe ka murtala ina jima kaɗan murtala zai dawo domin ya ga mana abin da ya faru a ƙarshen mako na ƙasashen turai a fagagen ƙwallon kafa amma yanzu bari mu je misira inda hukumomin ƙasar suka ce sun kwace dukkan kadarori da dukiyoyin tsohon tauraron ƙwallon kafa na ƙasar misira din wato muhammad abu turika wanda suka ce suna zargin shi da cewa shi mai goyon bayan ƙungiyar nan ce da aka haramta ta ikwanin musulmin ko muslim brotherhood hukumomin nasara suka ce harin suna nan suna duba lamarin to amma shi abu turika din ya ce oho ko da za su duba shi ba inda zai je zai zauna abin sa nan cikin kasar tasu ta da din abin da za a yi mashi sai dai a zo a yi mashi din a lokacin da muhammad Morsi tsohon shugaban misar ya tsaya takara a shekarar 2012 shi Buturika din ya fito fili bai ɓoye kowa bai goyi bayan shi muhammad Morsi din wanda shi ma dai kamar da aka sani babban jigo ne na ita kungiyar ikhwanul musulmin ko kuma muslim brotherhood kuma ya ci sa aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa wato na farko na ƙasar misira da aka taɓa zaɓa ta hanyar ƙuri'a to amma a shekarar 2013 aka tumɓuke shi bayan da aka tumbuke shi ne kuma shi kanshi morsi din da magoya bayansa da yawa suka samu kansu cikin likitan da ya janyo mutuwar mutane da yawa wasu kuma aka jefa su a cikin kurkuku to bayan hakan ne yanzu suka dawo kan 'yan kwallon kafa suka ce sun fara kwatar dukiyoyi da kadarorin masu goyon bayan ita musulun brotherhood din irin shi a turka din wanda aka ce an sai dukkan hannayen wato an kwace dukkan hannayen jarinsa da ke cikin wasu kamfuna idan kuma aka tabbatar da wannan binciken da ake gudanarwa yanzu to mai ne a gurfanar da shi a can gaban kotu din shi dai buturika din nan tsohon dan kwallo ne na kungiyar kwallon kafa ta ahli kuma na ɗaya daga cikin mutane da ake ji da su a harkar kwallo a can misali ɗin a shekarar dubu biyu da 2013 ah, ya yi ritaya kafin ya ritaya ɗin sa hudu ana zaɓensa a matsayin tauraron kwallon kafa na afirka a lokacin da yake cikin hayyacinsa to ba turka kaɗai yake cikin rigima ba yanzu haka kungiyar kwallon kafa shalke ta dakatar da manyan 'yan kwallonta guda biyu da suka hada da kevin prince buwatan dan kasar ghana da kuma sydney sam wanda kuma ta ce ta dakatar da su har ila ma sha'a bayan da ta sha kashin ci biyu da babu a cologne shi dai buwatan wanda ya tsohon dan kwallon ghana ne da ya taba buga kungiyar kwallon kafa ɗin minti kamar 60 awa ɗaya ke ne lokacin da ake wannan kwallon ta jiya lahadi shi kam ɗaya sam din wato sydney sam ko minti ɗaya ma bai yi yana buga wannan kungiya ɗin ba a wannan wasan da aka yi na jiya to ita dai wannan kungiyar ta shalke tana karkashin jagorancin tsohon babban jigon chelsea ne wato roberto de matteo kuma ya ce shi yanzu babu wani amincewa tsakanin shi da wannan 'yan wasan har yake ga musu cewa in sun ga dama ma su je su samu ta kungiya can su shiga to bari mu sake koma murtala domin ya ga mana abin da ya faru a gasar ko kuma a wasannin kasashen turai da aka yi a gashin makon nan Ƙungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila ta kasa samun nasara a kudurinta na samun shiga gasar kwallon kafa ta zakarun Turai wato Champions League a kakar wasanni mai zuwa biyu bayan kunnen doki da ta yi a wani karon battar karfe da zakarun Premier din wato Chelsea. Liverpool din ko ta tunkari wasan nasu na jiya na Premier din da Chelsea tare da fatar samun nasara a wasan. wanda shine kaɗai damarta damar ta ta kammala kakar wasanni ta bana a cikin kulob hudu na farko to amma ta karkare da samun maki ɗaya tal tare da bambancin maki shida da manchester united da ke ta hudu a tebur bayan da ita kam ta doke crystal palace da ci biyu da ɗaya manchester city ko ta ci gaba da kasancewa ta biyu a teburin gasar ta premier da maki 73 bayan da ta lallasa qpr da zunzurutun ci shida da nema wannan kashin ko ya sa qpr din bin sahun bonle na faduwa daga gasar ta premier domin ko yanzu haka ita ce a can kasan teburin gasar da maki 27 qpr din da ta sami shigowa gasar ta premier ne a bana yayin da ta fafata kakar wasanni daya kacal kana ta koma faduwa a kasar spain kuma takara na kara zafafa ta lashe gasar la liga ta kasar duk da yake barcelona ta kama turbar daga kofin gasar bayan da a ƙarshen makon nan ta doke real sociedad da ci biyu da nema wanda ya bata adadin maki 90 a saman teburin gasar to sai dai barcelona ta kara yin tazara wa real madrid da ke adawarta a matsayin ta biyu a tebur ya zuwa bambancin maki hudu biyu bayan kunnen doki da real madrid din ta yi da valencia da ci biyu da biyu hakan na nufin wasa ɗaya ne kacal barcelona ke buƙatar yin nasara a kanta daga cikin wasannin gasar biyu da suka rage domin samun tabbacin lashe kofin gasar a can kasar italiya kuma kungiyar cesena ta faɗi daga gasar serie a ta kasar bayan da ita ma ta yi kakar wasanni ɗaya a gasar sakamakon kashin da ta sha a cikin gidanta daga hannun Sassuolo da ci uku da ɗaya. Tasena dai ta soma wasan ne da fatan samun nasara a zaman damar da kaɗai suke da ita na ci gaba da kasancewa a cikin gasar a kakar wasanni mai zuwa. To amma kuma nasarar da Atalanta ta yi a kan Palermo ta ƙara lalata damar ta Tasena. Tasena ɗin ko ta bi sahun fama ne wacce tuni ta sami tabbacin ficewa daga gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, nigeria. To a gaishe kamar tala. To jama'a da haka muka zo karshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai watan Allah ya kai mu ni ne Ali mustapha Sokoto a Washington DC. Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. bara ofishin da ke kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya wanda ake cewa unhcr a takaice ya ce fiye da mutane miliyan 51 ne ke zaune a matsayin 'yan gudun hijira a sakamakon yaƙi ko kuntatawa cikin shekaru goma da suka gabata yawancin 'yan gudun hijira suna fitowa ne daga asiya da yankin pacific amma a yau yawancin 'yan gudun hijira suna fitowa ne daga gabas da tsakiya da yankin arewacin afirka kuma wannan shine karo na farko da aka ƙarin mutanen da suka rasa muhallinsu fiye da bayan yakin duniya na biyu haka kuwa ya faru ne a saboda karuwar sababbin rikice-rikice yayin da ba a shawo kan tsofaffin ba a maimakon haka sai ƙara muni suke yi a cewar mataimakiyar sakataren tantance yawan mutane da 'yan gudun hijira da kuma ƙaurar jama'a catherine winsner kuma sai ƙara zama marasa imani suke yi ba a sakamakon musayar wuta kaɗai ake rutsawa da fararen hula ba ana kashe su da gangan kamar yadda bangarorin mayakan ke yi wa unguwanni ƙawanya da ƙona ƙauyuka har ma suna auna asibitoci da makarantu wajen kai hare-hare a cewar Catherine Wisner ana keta ka'idojin agajin jin kai da kan iyakokin da ake mutunta su ko da lokacin yaƙi ne yanzu ana keta su an ɗaura hukumar kirga jama'a da 'yan gudun hijira da nazarin ƙaurar jama'a na ma'aikatar harkokin wajen amurka alhakin ba da kariya da sauƙaƙa wahalhalu na jama'ar da suka rasa muhallinsu a duk faɗin duniya ta ce a duk lokacin da aka tilasta wa jama'a barin matsugunninsu ƙungiyarta da sauran ƙungiyoyi ko kuma hukumomin takwarorin aikinsu sun ƙudur aniyar tantance barazana da buƙatunsu domin tsara sababbin hanyoyin kare irin waɗannan 'yan gudun hijira a cewar mataimakiyar sakatare wisna wannan shine ya haɗa da ba da kariya da hatsarin da 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa mahallansu ke fuskanta waɗanda sun haɗa da musgunawa a saboda bambancin jinsi da safarar mutane da kuma amfani da su da wasu ɓata gari ke yi amurka ta ba da kuɗaɗe domin gina makarantu da wuraren shakatawar yara da kuma wuraren koya ma manya da matasa sana'ar hannu domin ko da sun koma gida ko kuma sun zauna a wata ƙasa su yi amfani da fasahar da suka koya domin samun ayyuka da za su yi a biya su albashi ko kuma su fara sana'a da kansu babbar hanyar magance matsalar waɗanda suka rasa matsuguni ba sa wasu je da inda suke ba ko canza musu wurin zama ba haka kuma ba wai ba da agajin jin kai kawai ba amma tunkarar matsalar daga tushe gano dalilan da suka sa ake yin tarzomar da suke sa mutane arcewa daga gidajensu a cewar mataimakiyar sakataren wisna amurka da ƙawayenta sun dukufa wajen taimakawa wajen magance rikice-rikicen da gina al'umma bisa tafarkin dimokuraɗiyya kafin cimma wannan buri za su ci gaba da kare rayuka da kuma mutuncin 'yan gudun hijira wannan shi ne sharhin muryar amurka da ya bayyana muku yan gwamnatin amurka yanzu kuma ga labarai amma a takaice Sarki Salman na kasar Saudiya ba zai samu halartar taron kolin Amurka da kasashen larabawa da za su yi ba a wannan makon a ƙarƙashin jagorancin shugaba Barack Obama. Ministan harkokin wajen Saudi Adal Aljubair shi ne ya faɗi haka a yau Lahadi sun kuma soke taron da aka tsara za a yi shi a fadar White House wanda aka yi magana tun farko. kimanin musulmin rohingya guda dubu biyu ne daga myanmar da kuma bangladesh aka ceto a kan teku da ke gabashin asiya kwanaki biyu da suka gabata Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga wakilinmu na Ghana Baba Yakubu Makeri da kuma Malam Abdulmumin Abubakar da suka kawo mana ziyara yanzu haka a ɗakin watsa labaranmu. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da injiniyan Mr. David ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.